yau alhamis hudu ga watan rabiul awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1420 wanda ya daidai da 16 ga watan jun 1999 jama'ar musulmi idan ba ku manta ba muna ainihin bayani dangane da yadda rayuwar salaf take dangane da zaman iyalansu sai muka ɗauko wani ainihin dogon hadisi daga cikin sahihul bukhari muka ji ainihin wato wasu darussa daga cikin wani hadisi na sayyidina umar akan yadda mu suke rayuwa dangane da zamantakewa aure tare da matayensu da yadda suke ainihin wato yi wa ƴaƴayensu da ke gidan mazajensu wasiya da kuma yadda ainihin wato ake haƙurtar da mataye da su zauna lafiya da ainihin mazajensu to wannan ainihin hadisi na umar da muka karanta sai muka sake ɗauko wani hadisin kuma na sayyidina umar don ka tabbatar da cewa addinin musulunci matuƙar aka tarbiyyanci mutum a kan shi wallahi duk yadda ya lalace insha Allahu zai dawo ya gyaru saidina umar duk inda ake neman kangararren mutum a jahiliya ɗan ta'adda ya kai ya kawo amma kana ga addinin musulunci sai da ya gyara saidina umar Allah ya taimaki umar ya gyaru da izinin shi umar ya zan yana rayuwa a bayan ƙasa saboda bin shari'a da kula da mutuncin mutane da tsare ka'idoji na musulunci kai ka ce sayyidina umar din nan ba ma mutum bane mala'ika ne to wannan ba wani abu bane sai kamar yadda kullum muke gaya wa mutane babu wani abu wanda zai zama manu ba wani abu wanda zai zan jagoran gyaran halin mutane ma'ani ba ko kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sahihiya matuƙar aka ɗauko alƙur'ani aka ɗauko sunna ingantacciya duk alherin da ake nema game da aƙida ibada mu'amaloli na dubba, tarbiyya da kullum wallahi akwai a ciki babu abin da Allah maɗaukakin sarki ya ƙetare sai da ya kawo a cikin littafi alƙur'ani kenan babu kuma abin da ya rage sai da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya bayyana kamar yadda al'imamu Muslim ya ruwaito hadisi wani kafiri ya ce wa salmanul farisi ya salman na ga mutumin naku wato yana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wai har tsugunan kashi ma koya muku yake manzon Allah har tsugunan ya za a yi kashi ya za a yi fitsari sai da ya koya wa al'ummar musulunci yadda za a yi kar ka je tsugunan kashi ko fitsari ka fuskanci alƙibla ko ka baiwa alƙibla baya ko ka je share kashi ka share da hannun dama ko ka je rike azzakarin ka ka rike da hannun dama duk sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna kar ka je shiga ban daki ka shiga da kafa ka ainihin ta dama a sai dai ka shiga da ta hagu kar yi alkafura ka faɗa ban daki kana surutai a'a ga addu'ar da za ka yi in ka tashi fitowa ba kundin ba na za ka yi ka fito ba ga addu'ar da za ka yi komai ya ce na ga mutumin naku yana koya muku sai salman ya ce tabbas haka al'amarin yake ya ce kai duk wani tsuntsu ma da yake daga fuka-fukan shi yake tashi sararin samaniya sai da manzo Allah ya mana karatu a kan shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dan haka babu abin da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai bayyana ba to in muka bi ladubba da tarbiyya da tsari yadda ainihin shari'ar musulunci ta tsara ainihin alkur'ani da sunna wallahi za mu samu komai a ciki to sai muka dawo kuma wannan hadisi na biyu da muka ɗauko sai kuma muka ji umar a matsayin shi na ainihin wato ɗan siyasar musulunci wanda yake shugaba jagora duk sa'an da aka ce siyasa kai ɗan najeriya abin da yake faruwa kwakwalwarka sai ta ɗarsasu zuwa ga irin wannan siyasa taka da ake yi ta zalunci da damfara don haka kai a wurinka sai ka ɗauka duk in aka ce siyasa to shi kenan kawai wani abu ne wanda yake na hanyar tsagotu na hanyar kafirci a'a addinin musulunci ya zo da ainihin siyasa ina ma'anar siyasa shugabanci sasa ya susu siyasatan shugabanci jagoranci kanar banu isra'ila tasusuhum haka yazo cikin sahihul bukhari banu isra'ila sun kasance annabawansu da malamansu su suke musu siyasa suke musu jagoranci to duk sanda aka ce umar dan siyasa ne kai sai kaga cewa an rage umar daraja an ce umar yana mpp ne ko yana vrp ko yana sdp a'a ana nufin umar shugaba ne na addinin musulunci kuma shugabancin na adalci to matsalar da ta faru aka ce kamar mutum ne makaho tun da yake haka uwar shi ta haife shi ran nan sai Allah ya taimake shi sai idan shi ya bude idan shi yana budewa abu na farko da ya fara gani sai ga kare sai kuma ya koma ya makance to shi kenan ana zaune sai yara suna la ga doki ga doki ga wannan mutum da ya makance ya taba samun bude ido na minti ɗaya ya ga kare idan ya rufe da an tashi za a in ya ce a doki yaya za a kwatanta sai sai ce yaya yake da kare saboda shi kare ya taba gani to kai tun da kake siyasa da ka taba gani ita ce siyasa irin wannan azzalumar siyasa to don haka duk sanda aka ce maka siyasa sai ka gwada da irin siyasa ka MPN ce PRP ce SDV ce kai da irin su kake aunawa a'a ana nufin jagoranci na musulunci addinin musulunci ya zo da yadda ake tsara al'amuran da za a ainihin shugabanci jama'a a ƙarƙashin alkur'ani da sunna to sai muka ji umar a matsayin shi na shugaba na umar muka ji ƙarshe wani ainihin da ma guje ne ya kashe shi amma saboda adalcin umar da yadda umar yake da ahuwa ga musulmi ga muminai yan uwan shi sai ce alaliba a gani shin musulmi ne da ya taba sallah ya kashe shi da aka ce a'a ba ma guje ne sai ce na goda Allah da ya zan ba musulmi bane da zai kafa hujja ga Allah da sujuda ko da kwaya ɗaya da ya Allah ya kyale shi ma'ana in har a ce musulmi ne ya kashe umar to ai shi kenan al'amari kuma ya kare a matsala ta wuce dan di yadda aka yi wata ran Allah zai yafe shi kuma ya shiga aljanna kenan to ai gaba ta kare to amma kaga sayyidina umar da yawa ya gari ya zan khalifa na musulunci dubi irin adalcin da ya rinka yi mun kawo irin yadda sayyidina umar yake da adalci da daddare baya bacci da rana baya bacci sai dan lokaci zai dan samu dan kadan yana dan rintsa bacci haka aka ce mishi a ah, me yasa ranka ya dade da daddare baka bacci da rana baka ya kwanta ya share gado irin yadda kake yi da matashi da shimfiɗa da komai sai na Umar baya haka sai dai dan samu sa'at dan lokuta kadan ya dan rintsa ido sai ya tashi aka ce me yasa da daddare baka bacci da rana kuma baka ainihin bacci yace da daddare in ne bacci yace al'amarin talakawa zai tozarta ma'ana zan shiga uku al'amari na ni zai tozarta da daddare ne ake neman biyan bukatu wurin Allah da rana kuma fa yace al'amarin talakawa zai tozarta to da daddaren ma ba wai Umar zama yake yana wuridi yana roƙon Allah shi kadai bukatar shi ta biya ba yawo yake yi sai dauki abokin shi suna yawo da ainihin da daddare sai wannan ya dan tsaya a wannan lungu yana sallah sai ɗayan ya ringa dan kewaye waɗannan lunguna in ya je ya dawo kuma sai wannan ya karɓi sallah ya zo yana yi wannan kuma ya je yana kewayawa haka sai na Umar yake yi shine har muka kawo labarin ya je sai ji wasu 'yan caca 'yan karta 'yan kulab suna karta wannan ya ci wannan ya buge wannan wannan ya abin nan sai sai na umar ya haura katangarsu ya ce na kama ku kuna caca a kafata suka ce kai ma mun kama ka ka hauro ta bayan gida Allah ya hana caca gaskiya ne a alkur'ani eh to amma ya Allah ya hana kuma a biyo ta bayan gida ai duk qur'ani ne dan haka Allah madaukakin sarki ya hana caca a qur'ani ne doka ce kuma Allah ya hana in za a biyo gida a biyo ta bayan gida kai ka biyo ta bayan gida ka saba doka mu kuma mun yi mun saba doka sai ya ce a rufa wa juna asiri sai ya fita sufsu aka bude mishi kofa adalci na sayyidina Umar kenan tunda ya za kai da su kai ne police amma ka sawo slipa ai kai ma you are not in your completed uniform ko kai ma uniform ɗinka bai cika ba ba za ka kama wani ba kai ma mai laifi ne ko <laughs> ko kuma giyar da ke goshinka ta balle <laughs> mun fahimci wannan da kyau to saboda haka na Umar kai ma baka cika sharadi ba kai ma ka kai wata dokar don haka baka kama wani to saboda haka muka ji na Umar da ya zo mutuwa yayi wasiyoyi wasiyoyin da suka tattabo kowa da kowa yace duk wanda zai karbi wannan kujera tashi ya kula da almuhajirun alawwaluna waɗanda suka fara shiga addinin musulunci da dumi su dinnan suka yi hijira waɗanda suka yi manzon Allah mubaya'a a ainihin wannan karkashin bishiya da Allah ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta shajara Allah ya yarda da mu'minan nan waɗannan da suka yi maka ainihin mubaya'a a karkashin bishiyar nan sayyidina Umar ya ce a lura da su ko kuma almuhajirun al mutanen da suka taba kallon baitul maqdis suka yi sallah sannan aka shafe wannan alqibla aka ce a dawo a ci gaba da kallon ka'aba duk an fasara su akan almuhajirun al'awwaluna awwaluna sayyidina Umar ya ce a kula da su sa'an nan sai kuma al'ansar waɗanda suka taimaki addinin musulunci suka rungumi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da duk duniya aka yi mishi jafa'i aka ƙe shi suka ba shi ainihin wurin zama suka ba shi wuri ya masallaci suka taitaye shi shi da jama'a shi na Umar ya ce a kula da su sannan na Umar ya ƙetara mutanen ƙauye ya ce a kula da mutuncin mutanen ƙauye sannan ya dawo birane ya ce a kula da ainihin birane din nan mutanen birni suke kasuwanci suke aikin ofis suke abubuwan da ake tara kuɗin da gwamnati take samun hanyoyin shiga to ka a cuce su sannan sayyidina umar ya ƙetara kan waɗanda suke ba musulmi ba kafiran amana waɗanda suke ƙarƙashin hukumar musulunci suna biyan jizya sayyidina umar ya ce a kula da su amanar Allah ce kuma su amanar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ce ka a ɗora musu haraji ko jizya wadda ta fi ƙarfinsu ka a zalunce su ka a ƙware su a ainihin wato ba su daraja wadda addinin musulunci ya ce a ba su don Allah ka duba sayyidina Umar wasiya ya zo sai da ya taɓa ko ina. kuma wannan wasiya shi wajibi a bi saboda ka'idar wasiya matukar bata saba dokar Allah ba to wajibi ne sai an ainihin bi wannan wasiya da a ce mutum zai zo mutuwa sai mummunan wasiya ya ce ina mutu ka a ba wani gado na ko kuma wani a ɗiba a bashi ya fi na wani to wannan ba a bin wannan wasiya saboda wannan wasiya ce ja'irar wasiya muguwar wasiya ce akwai zalunci a ciki to sayyidina Umar ya kwanta ya mutu aka zo ainihin aka yi zaben khalifa sayyidina usman Allah maɗaukacin sarki ya ƙara mushi yarda dukkanin sahabban da ke wannan wurin waɗanda suka tsaya takara tare da shi kamar su Abdurrahman bin Aufin kamar su sayyidina Ali dukkan su suka yi mushi cappa sun yarda akan cewa shi ainihin khalifa ne na musulunci to ya jama'ar musulmi wato in aka karanto maka wani labari na annabawan da ko na wasu waliyai ko wasu salihai na da to sai Allah madaukakin sarki yace laqad kana fi qasasihim ibratun li albab wannan labari da ake baka fa ba wai shafa labari bane ka ji ka tuntsara dariya a'a akwai wa'azi ana son ka lura da wasu abubuwa sai Allah ya ce matukar dai kana da hankali in dai kai mai hankali ne to akwai darussa a ciki Allah ya ce ma kana hadisan yuftara ba labari bane aka kirkire shi a'a abu ne wanda yake gaskiya ne haka abin ya faru kuma aka bada labarin shi to darussan da za a iya ɗauka daga cikin rayuwar sayyidina umar ma'ana kai shugaba ashe kai mai yi wa talakawanka aiki ne sayyidina umar ya mutu ba wai shi ne yake da billions kaza ba ko millions kaza ko teguna kaza ko gidaje kaza a'a shi ne ake bi bashin miliyoyin kuɗaɗe a matsayin shi na khalifa bai wawuri kuɗi ba sannan mun ɗan kawo kaɗan cikin kissa sayyidina abubakar shi ma na abubakar da ya zo mutuwa dan abin da ya bari ma sai tattara 'ya'yan shi yace yana roƙon su arziki abin da ya mutu ya bari don Allah su haƙura kar su raba gado tunda hakkin su ne to sai roƙe su ya ce su komawa da gwamnati a koma da shi baitul mali ce saboda na yi aikin gwamnati shekara biyu an yanka min albashi na cika na rinka ci daga cikin albashi na tare da cewa albashin nan nashi halal ɗin shi ne amma duk da haka ya ga tun da da ya aikin gwamnati an yanka mai albashi ya ci ya dan samu wani abu to dukiyar shi kakaf a tattara don haka su aisha ba su ci gadon komai na abubakarin ba don haka sai ta zo tana cewa wallahi ubanmu abubakar gwamnati ce ta ci riba da shi ba shi ya ci riba da gwamnati da ya mata aiki ba tun da da ya gama aikin gwamnatin kudin shi gaba ɗaya tattarawa aka aka koma da gwamnatinsu to jama'a adalci kenan na addinin musulunci to waɗannan mutane da kullum ake cewa sayyidina Umar radiyallahu anhu sayyidina Abubakar sayyidina Aisha darussan da ake son a ɗauka shine irin kyawawan halayensu yaya aka yi sayyidina Umar har yanzu Allah ya wanzar da ambatansu ana girmama su ana yaban su aikin alheri suka yi kai da kake kai ne sarki mai wuka ta ɗaya ko mai takobi ta ɗaya ko mai sanda ta ɗaya kowane irin sarki ne kai shugaban kasa ne kai gwamna ne kai minista ne ko menene kai abin da ake so ka duba kafin kai sarakuna nawa ne a wannan kujerar to za ka ga yiwuwa an ware wani kwaya ɗaya ana ta yaban shi ba ana yaban shi saboda ya fi sauran iya naɗe ba ne ko ya fi sauran zuban manya-manyan riguna a adalci ne ya yi yanzu sardauna sardauna guda nawa ne a ƙasan nan sardaunoni ai suna da yawa ko amma duk inda aka ce sardauna ya zama alami ma kwaya ɗaya akan ahmadu bello da an ce sardauna kwakwalwar ba ta tunanin duk wani sardauna ma kana ganin jabu ne ma ya ma aka yi ma wani ma ya zama sardauna sai kaga sardauna kwaya ɗaya ne me yasa adalci yayi to a matsayinka na ɗan siyasa kana son ambatan ka ya wanzu irin yadda ambatan sardauna ya wanzu da an ambaci sunan shi a ce Allah ya ji kanshi Allah ya ji kan maza namiji uban yan boko a wasa shi to sai ka duba menene yayi sai kai koyi da wannan abu sai ka ga kai ma Allah ya aje ambaton ka amma an ba haka ba yadda Allah ya aje ambatan waɗannan manyan mutane manyan annabawa manyan salihai ake yabansu haka fa Allah ya aje ambatan manya-manyan kafirai kuma ake la'antar su su fir'auna su hamana samudawa da adawa sai ka ji an ce wa utbi'u fi hadhihi dunya la'ana a duniyan nan kullum la'anta ake bin su da ita Allah ya tsine wa fir'auna Allah ya la'anci hamana to ka tabbatar da ma ɗayan abu biyu ne yadda su sayyidina Umar suke yan siyasar musulunci siyasa ta adalci haka su ainihin fir'auna suke yan siyasa ta kafirci siyasar zalunci kaji ana la'anta su to haka kuma su hajjaju suke yan siyasa ne na musulunci amma azzalumai shi kuma kaga har yanzu ana ambaton zaluncinsu to me zai sa kai ba za ka gyara ba ka ji tsoron Allah ka kyautata wa talakawanka ka mutunta su to a ƙarƙashin haka ne fa har yanzu yawunmu bai kafe ba alƙalamin imam bukhari kuma bai kafe ba sai muka sake zuwa mu sake jin imam bukhari ya sake gaya mana wasu hadisan da ya jiyo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ta hanyar ainihin malaman shi har yanzu dai manzon Allah yana da ta cewa akan shugabanni imam bukhari ya ce bismillahir rahmanir rahim kitabul ahkam littafin constitution tsarin mulki eh yaya tsarin mulki ya ake mulkar jama'a imam al-bukhari ya ce babu qaulin lahi ta'ala ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum Allah fa bai manta da ku ba ku shugabanni ya ce bi Allah ayi wa Allah a yi wa manzon Allah ɗa'a sai kuma ya ce sa'annan waɗanda al'amarin jagoranci yake hannunsu shugabanni ne malamai ne dagatai ne duk wanda yake jagoranci Allah ya kula da ku me zai hana ba za ku kula da Allah ba to cikin hadisan da Bukhari ya kawo sai imam al-bukhari ya ce haddasana isma'ilu sai ya kawo hadisin ibnu ukhti malikin zaka ji wani malami cikin malaman bukhari ana ce mishi ibnu ukhti malikin dan yar uwan maliku kanwar Imam malik ce ta haife shi imam malik ya rike shi ya karantar da shi sunan shi isma'il to da kaji imam al-bukhari ya ce haddasana isma'ilu to na gaba sai ka ji ya ce haddasani Malikun shine ce haddasana isma'ilu قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال sayyidina abdullahi dan umar ya ce manzon allah tsira da amincin allah su tabbata gare shi ya ce ala ku faɗaka ku ji jama'a tun daga sarakuna har 'yan siyasa manzon allah ya yi ainihin amfani da harfu tambihin faɗakarwa kamar a ce ku saurara jama'a kamar yadda mai yi kuwa zai zo ya rugo da gudu cikin taron jama'a ya yi sarki ya gaishe ku manzo Allah ya ce ala ku saurara kowa ya faɗaka ya ji kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kowa wannan kullu kullu kuciya ce fa kowa sai da ta shafa annabi ya ce kullukum kullu a cikin ka'ida ta ilimin usulul fiqh idan ta taso wani suna a gabanta to ta game duk jinsin wannan suna misali da Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul mauti kullu sai ce nafsin sai kawo nafsu ba alif da lam to duk inda jinsin rai yake in dai rai ne sai ya ɗanɗani ɗacin fitar mutuwa tun daga shazumamu har bai in ran shi ya zo fita mun fahimci wannan da kyau ko haka kuma manzo Allah ya ce kullu bid'atin dalala duk bid'a kakaf bata ce babu wata bid'a mustahsana ko hasana kullu bid'atin da cewa ya kullu sai ya ce al to da sai a ce wata bid'a ta fita amma ya ce kullu bid'atin ga irin shi sai sake cewa kullu muskirin khamrun dukkanin maye giya ce wa kullu khamrin haramun dukkanin giya haramun ce ai ba za ka iya ware wani abu mai bugarwa ka ce ba giya ba ce ba kuma za ka iya ware wata giya ka ce whisky ba haramun ba ce to haka baka isa ka ware wata bidi'a ka ce ba bata ba ce to haka kullukun dukkaninku kakab ra'in kowa mai kiwo ne wa kullukun mas'ulun an ra'iyatihi kuma kowa sai an tambaye shi abin da aka shi kiwo to wannan sai annabi ya magana a dunkule kenan sai fara farfasa ta sai ya ce fal imamu allazi ala nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi shugaban jama'a wanda yake jagorancin jama'a to mai kiwo ne kuma za a tambaye shi game da kiwon shi anan nan liman ba liman limamin sallah ba fa a ana nufin ainihin alkhilafatu takwiniya al'amma wato shugaban kasa. ko sarki ko dagaci ko hakimi ko wanda da yake jagorancin jama'a jagoranci na harkar siyasa na harkar shugabanci to ya tabbatar kiwo aka bashi na waɗannan jama'a kuma za a tambaye shi game da ainihin waɗannan kiwo da aka bashi warrajulu ra'in ala ahli baitihi hakanan mai gida ma an ba shi kiwon iyalin shi ne mutan gidan shi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi lallai ya shirya za a tambaye shi game da kiwon da aka bashi wal mar'atu ra'iyatun ala ahli baiti zawjiha haka nan uwar gida haka nan matar aure ita ma an ba ta kiwo game da gidan mijinta ta tabbatar da cewa za a yi a tambaye ta game da gidan mijinta wa waladihi da kuma ƴaƴayen shi ɗayayen shi kina kula ki tura mishi su makaranta ki tura su islamiyya ki natsar da su ki koya musu tarbiyya manzon Allah da ya ce wa hiya mas'ulatun anhum matar aure din nan sai an tambaye ta game da gidan mijinta game da ƴaƴayen mijinta har da ƴaƴayenta sannan wa Abdul rajul ra'in ala mali sayyidihi bawa ma yaro da yake kula da shagon mai gidan shi ko bawa da ke kula da dukiyar mai gidan shi shi ma wannan kula aka bashi kiwo aka bashi wa huwa mas'ulun anhu za a tambaye shi game da wannan dukiya game da haƙƙin mai gidan shi ala manzon Allah ya sake cewa ku faɗa fa jama'a kowa ya saurara da kyau fa kullukum ra'in lallai dukkan ku makiwata ne wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kuma dukkanin ku masu ainihin wato kiwo masu kula masu abin tambayo ne game da kiwon da aka basu a takaicen takaita wannan ainihin abin da wannan a cikin kitabul ahkam tsarin mulki confusion me yasa bukhari ya kawo wannan dan kasancewa duk tsarin mulkin da yasa ka kai zalunci ka cuci jama'a ka tabbatar da cewa ya kai ka ya baro ka ka hallaka to wannan hadisi in muka biyo gaɓoɓin shi ɗaya bayan ɗaya za mu ga yana ɗaukan sharhi da yawa to amma mu me yasa muka kawo wannan hadisi shine fal imamu ladhi ala an-nas ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi akan shugaba da muke magana to shugaba da aka ce an bashi kiwo din nan fa ya tabbatar da cewa malamai suka ce an bashi kiwo ne ya kula da abubuwa guda biyar zuwa shida waɗannan abubuwa guda biyar zuwa shida sai ya kula da ainihin su dangane da al'umma shi sa'an nan zai iya ba da jawabi mai kyau a ranar alkiyama in ba haka ba to bai ainihin wato kula da amanar da Allah maɗaukacin sarki ya ɗora mishi ba don haka ya tabbatar da cewa akwai matsala a kan shi don haka kai ne shugaban ƙasa ko kai ne minista hakimi kake ko kuwa sarki ne kai mai sanda ta ɗaya wane irin shugabanci kake ka duba tsakaninka da Allah yau shekarar ka talatin ko ashirin ko goma ko shekarar ka biyar ko watan ka biyu ko wata ɗaya a hawa mulki waɗannan abubuwan ka kula da su ga jama'a abu na farko malamai suka ce wajibi ne sai ka kularwa da mutane addini addini sai ka kula da shi kai da kanka ka kula da addinin musulunci sannan ka bai wa mutane muhimmanci dangane da addininsu na musulunci ka tabbatar da cewa mutanenka ba ka sake su kara zube kowa ya zaɓi addinin da yake so ba kowa ya zaɓi aƙidar da yake so ba a'a kar ka sake kai wa kanka jafa'i giyar mulki ta ɗibe ka ka juya dama da hagu akan kujera ka ce mu babu ruwanmu da addini mu gwamnatin mu ba abin da ya shafe ta da addini ƙarya kuke yi kai da kake cewa ba ruwanka da addini ran kafiri ya karɓi wannan kujera taka zaka ga shi ya nuna da ruwan shi da addinin shi kai ne kake cewa ba ruwanka da addinin ka addinin musulunci amma shi kafiri hauka yake ce ba ruwan shi da addinin shi fasto ya tsine mai albarka to saboda haka kai ka ce ba ruwanka da addini jafa'in farko da kai wa kanka kenan addinin musulunci kuma shi da ruwan shi da kai da ruwan shi da uwarka da ruwan shi da ubanka ya mutunta ka tun farko aka ce ubanka ya nemo uwa ta gari dan kar a nemo wata yar banza ta haife ka ka zama dan banza ko kuma ka zama mutumin kirki amma ga uwarka nan wata tsohuwar yar iska akwai na ƙasa sayyidina umar na zaune wani dattijo ta so yaro yace gashi nan ɗana ne bai mun biyayya yana wulakanta ni bai kula da haƙina gashi na tsufa sayyidina umar ya juya wurin dan haka ake adalci annabi ya ce kar ka sake kai hukunci in ka ji daga ɗaya sai ka ji wurin ɗaya kai dai ka ce ɗanka ne bai bin ka bai kaza ai eh to shikenan mun ji to kai yaro ka ji abin da ubanka ya ce ba ka yi mishi biyayya gaskiya ne yaro ya ce gaskiya ne ba na bin shi ya ce to ubanka kai da ubanka amma ba za ka bi shi ba ya ce eh haƙƙina ya farar ya ci mutuncin haƙƙina ne tun kafin ya haife ni da ya tashi auren uwar da za ta haife ni ya je ya samo wata bama gujiya kuma tsohuwar karuwa ya ce to kaga ya wulaƙanta ni a addinance ya wulaƙanta ni kuma a ainihin ɗabi'ance ba mutuncin addini babu mutuncin ɗabi'a tsohuwar karuwa kuma ma gujiya to da wanne za a ji da ya haife ni kuma sai ya sa min mummunan suna kuma bai tarbiyata ba sai na umar ya ce dattijo ka tashi ka tafi kai ka wulakanta ɗanka sa'an nan ɗanka ya wulakanta ka to lallai sai kun kularwa da mutane addininsu ku lalubo malamai ƙwararrun malamai su rinka karantar da al'umma addinin musulunci ku mutunta addinin musulunci ku rinka alfahari da shi kuna nuna kuɗin nan ku ne musulunci musulunci kuma ku ne shine ku amma matukar kuka watsi da addinin musulunci sai lokacin da ka mutu sai ka ga har yanzu shi musulunci bai watsi da kai ba sai ce ai maka wanka a sa maka turare a yi maka kaza a maka kaza waɗannan malaman da kake cewa ba ruwanka da su kana kyamar su limaman nan su ne za a zo in ka samu suka haɗu aka samu limami biyar bakwai goma suka taru a kanka suka yi maka wanka suka yi maka sallah sai ga har cewa ake wane ya dace manyan limamai sun haɗu a kan shi limaman nan su za su haɗu su yi maka sallah su kai ka kabari su tsaya akan kabarin ka su yi maka addu'a kaga duk addini ne yake aiki a kanka amma kai kuma ka hau mulki ka ce ba ruwanka da shi da zaran barayi yan fashi sun afko gidanka babu yadda za ka yi me za ka kira Allah za ka kira idan ka yi ihu sai ka yi wayo Allah ina kenan har yanzu dai addini amma kuma kai lokacin da kake giyan mulki ka ce ba ruwanka da addini to sai kun tsare wa mutane addinin su ba kawai ku bar mutane sasakai wanda di ya ga dama ya yi addinin da ya so ba mai wa'azi duk abin da ya ga dama ya faɗi irin addinin da ya so ya yaɗa irin aƙidar da ya so a ƙarƙashin haka ne sakamakon sakacinku aka samu aƙidoji birjik suka shigo ƙasashen nan namu khawarijanci ya shigo khawarijanci suna musu mafi yawancin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama suna kuma kafirtar da da yawa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko kuma su fasikantar da su to sa'annan ana nan kuma har ya zo aka fara ainihin bayyana khawarijancin nan ƙarara sai ka ga mutum yana bada fatawar mace tana ainihin haila amma za ta yi sallah za ta yi azumi saboda me saboda wai zai ce qur'ani bai hana ba in an ce hadisi sai ce ai wannan hadisi ya saba alqur'ani qur'ani ya ce ka a da mace ne in tana haila amma qur'ani bai ce kada mace ta yi sallah ba kada mace ta yi azumi sakamakon sakacin ku ne game da addini sakacin ku game da addini ya bude wa shi'a kofa ta shigo kasar nan ga ta nan ta fitine ku tun daga kanku tukuna har zuwa kan da yawa daga cikin ainihin wato waɗanda suke bin addinin musulunci tsantsa a ƙasar nan har aka waye gari akwai hamshakin sarki na gargajiya a ƙasar nan yana da babban ɗa wanda yake ɗan shi'a ne me yasa sakamakon irin wannan mugun aikin nasu na cewa ba ruwansu da addini to lallai wajibi ne sai kun tsare wa mutane addininsu addini da ake cewa a tsare kuma inna dina inda Allahil Islam addinin musulunci kaɗai shine addini a wurin Allah musulunci kuma kamar yadda al-imamu abubakar na turtusi yake cewa yace mal islamu illa kitabullahi wa sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani da sunna ba musulunci musuluncin al'ada ba ba musuluncin ɗariƙa ba ba musuluncin son zuciya ba musulunci wanda ya zo alƙur'ani da sunna a kuma irin yadda annabi ya aikata shi ba wai a zo da musuluncin a zo da qur'anin da sunna amma ana kokarin gyara al'adu na gargajiya ko na maguzanci ko kuma ɗariƙun sufaye ba a'a duk abin da aka zo da shi sai a bincika ya zo a qur'ani da sunna annabi ya yi haka ko ko sahabbai sun yi to sa'an nan sai a ce wannan abu ya zama addini to sai kun kulawa da mutane addininsu. kuna ga kasashen da aka kula da addini har ma'aikata ake da ita ma'aikata ce guda ta addini sai ka ji kamishin ne ma'aikata ce hukuma ce mai kula da harkokin addini hukuma mai kula da harkokin alhazai ba wai sai shekara ta yi ne za a naɗa mata amirul hajji ba a'a han minista na addini za ka ga akwai minista a ce minista na addini sadaka wannan da zakka da wakafi sai ka ji an ce ministan wakafi wizaratul awqaf wazirul awqaf shu'unul awqaf sadaka zakka wakafi da ake mutum ya sai gida ya ajiye ya sai makaranta ya gina rijiya da sai aka yi musu ma'aikata saboda kula da addini to sai an baiwa wannan muhimmanci ku karanta littafin bayanin wujubil hijrati alal ibadi shehu usman sai da ya tsara cewa in aka kafa gwamnatin musulunci sai da ya kawo duk irin ma'aikatun da yake wajibi ne sai an kafa su daga ciki har da ma'aikatar addini ya ce ita ce za a fi ba muhimmanci domin ita ce take jagorancin dukkan harkoki to wannan addinin da kuke cewa ba ruwanku da shi da zaran ta kwaɓe kuma sai a je a nemo masu addinin nan sai a tura su can tushen addinin a ce su je su yi wa ƙasa addu'a zaman lafiya dan ƙasa ta samu zaman lafiya wannan ya nuna wato ba da gaske kuke addinin ba sai dai addinin ya zaunar muku da al'umma lafiya dan ku samu damar taushe su ku cuce su ma'ana yaudara kenan to lallai ne sai an kula da addinin mutane makarantun boko lallai a wajabtar da karantar da su addinin musulunci makarantun islamiyya a basu muhimmanci alarammomi sun zauna suna karantar da yara karatun allo karatun alkur'ani a yanka musu albashi a mutunta su wannan injiniya ko wannan minista ko darekta ko pamfect ka tabbatar fa bai fi wancan malami da ya zauna yana karantar da karatun allo ba wancan malami ya fi shi daraja a wurin Allah ya fi shi daraja a wurin manzo Allah ya fi shi daraja a wurin musulunci da al'ummar musulunci saboda manzo Allah yana cewa khairukum man ta'allama alqur'ana wa'allamahu wanda ya fi kowa alheri cikinku wanda ya koyi ƙur'ani kuma yake koyar da alƙur'ani to wancan malamin allo ya fi shugaban ƙasa daraja ya fi ministan kaza daraja amma me yasa aka wulaƙantar da shi aka bashi yana buɗuɗɗukuwa a cikin ƙura rayuwa ta ƙuntata gare shi zigen da zai haɗa ainihin yayi tawada sai ya sa yara sun je sun yi bara wannan irin wulaƙanci kenan wannan ko wulakanta addinin musulunci amma da matsala ta tashi sai a ce a tara malamai a birnin tarayya su sauke alkur'ani kowa da ya ga irin side effect na sauke alkur'ani tunda kuna da mugun aiki jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to saboda haka ya jama'a wallahi sai an mutunta addinin musulunci sai an mutunta alkur'ani a bude jami'o'i na addinin musulunci jami'o'i na karantar da sunna jami'o'i na karantar da larabci a mutunta addini matukar mutuntawa har ya zama jama'a a ce an girmama addinin boko addinin bature ya zama gaba ɗayan karatun addini ba shi da daraja ka dubi makarantar boko ita ke juya makarantar islamiyya in yaron ka yana zuwa makarantar boko da safe shi kenan islamiyya ko sun shirya ko ba su shirya ba dole su mai da shi da yamma in ba haka ba to dai ba zai zo da safe ba da safe yana zuwa boko ana cikin haka an mai da shi islamiyya da yamma sai a ce an mai da shi boko da yamma to dole malaman islamiyya ko sun shirya ko ba su shirya ba su dawo da shi da safe in ba haka bai daina zuwa in zai tafi boko za a yi mai wanka a taje mishi kai a yanke mishi kumba a sa mishi kambas da safa a yi mishi kwaskwas a sa mishi cincin da sauran abubuwan alheri a kai shi amma islamiyya za a ce to in ka gama wasa kai sauri ka wuce fa wai daga filin wasa ya sauri ya wuce ba ta da muhimmanci ita to me yasa talakawan suka wulakanta addini saboda ku shugabannin ko wulakanta addini abin da zaka duba shine yau in gwamnati ta kafa siyasa sai ka ji duk talaka yana girmama siyasar na yana haɓaka al'amarinta saboda daga gwamnati ne da ta rushe sai ka ji su ma sun rusa haka addini da zarar gwamnati ta rike addinin musulunci sai ka ga duk talaka sai ga shi ma ya rike addinin musulunci tafi kasar Saudi Arabia ka gani da zarar an kira sallah komai tsiyarka ko ba za ka je sallah ba dole ka rufe shagonka dole ne ka rufe shagon kan ba haka ba gwamnati sai ta kwace shagon amma a nan fa ga kwankwason masallacin ka ga ainihin eh, ga shagon ka ga masallaci sai a kira sallah ba ruwanka kana jin zaben rana Allah ya kiyaye to abu na farko kenan wanda yake wajibi ne a kula da shi sannan abu na biyu an nafs a kula da rayukan mutane jama'a wannan wulakanci ya wuce mutum ya shekara talatin ko arba'in ko ashirin yana neman kuɗi tsakanin arewa da kudu yana ɗibo goro yana kawowa yana siyarwa yana kai shanu yana ya tara kuɗi shekaru talatin rana ɗaya a je a kashe shi a daji a karɓa kuɗin a je dare ɗaya kuma a shanya giya a ba mata kuɗin saboda gaba ɗaya ba a kula da ran ɗan adam ba sannan gidajen ainihin cin kawunan jama'a gidajen secret society tsafe-tsafe ya zan yadda ka san akwai kwata ta saniya akwai kwata ta akuya to haka akwai kwata ta mutane a ƙasar nan akwai inda duk abin da kake so na ɓangaren ɗan adam fresh ba wai rubabbe ba lafiyayye haka za ka je ka samu duk abin da kake so yatsan ɗan adam ne baki kake so farjin mace ta duk abin da kake so akwai na ɗan adam a ƙasar nan shugabannin nan sun san waɗannan gurare abin mamaki shekaru da suka wuce fiye da goma a nan sabon gari a tsakiyar sabon gari sai ga gidan yankan kai a tsakiyar sabon gari ya aka yi idan da wani ne ya fita ƙasar waje je siyo shadda ko ya siyo mota yar kwatano sai a biyo shi a ce ya shigo da kaya babu custom duty ya shigo da kayan kasar waje a nan akwai tsaro amma a tsakiyar ƙasar musulmi ga gidan cin kai wai gwamnati bata sani ba jama'a wannan abu babu mamaki a ciki kuma 'ya'yan talakawa da almajirai da masakai ake kama ana yankawa me yasa ba a kama 'ya'yan manyan mutanen don aka gama cinye talakawan ku tabbatar sai 'ya'yanku ba suna zuwa nursery ba to shi shikenan sai a tare a tare mota a juye su wuri guda a je a yanke su in ga an fito da kan ɗanka haka gashi ne ya zama kwarangwal ai dole ka ɗauki mataki a kai to dole ne a kula da ran ɗan adam jama'a ran ɗan adam rai musamman na musulmi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce gushewar ka'aba ya fi sauki a wurin Allah fiye da gushewar mumini kwaya daya amma mumini nawa ake yankawa jama'a a kashe ɗan adam ci jikin shi dan adam ya kashe dan adam ya ci naman jikin shi ba ku damu da wannan to dole sai kun kula da rayukan mutane ka gama tara kuɗin ka tsaf kana gidanka yan fashi su zo su harbe ka su kwashe kuɗin su tafi shikenan ina hukumar yan sanda wadda an aje ta ne dan ta kare ainihin mutuncin mutane ina mobile police ina military police ina sojoji duk suna nan ana biyan su albashi ana musu duk abin da ya kamata amma matsalar kuma sai ka rasa cewa to ina aikin nasu dan sitika an baka kawo ka manna a mashin ɗinka ba kai mai yin a caɓa na naira hamsin sai dan sanda ya tare ka da ka ce ranka ya daɗe a yi haƙuri ai ka ga abubuwan ne yadda rayuwar take ba zai ce wai zaka nuna min aiki na ne to nuna min aiki na wai lokacin zai yi aiki amma ga 'yan fashi da makami can inda aikin nashi yake gangaran nan ba bai san da aikin shi ba sai akan sitika dan fallan takarda kwaya daya wai a nan ne wai zai yi aiki a nan ne yake aiki sai gan ganshi da mazurai kamar daga saman bakwai Allah ya turo shi yace zai zama policeman to kaga irin yadda al'amarin kasar yake saboda zalunci ke jagoranci sai zama har na kasa din ma ana shigo da kayan rashin gaskiya wasu suna shigo da makamai don su yaƙi wasu su hallaka wasu wai duk hukumar 'yan sanda ba ta san da wannan ba amma da zaran ka ɗauki rediyo daga nan tudun wada za ka je da shi cikin garin zaria ko za ka je da shi sabon gari sai ɗan sanda ya tare ka wai yana tuhumar wannan rediyon yana tuhumar wannan mashin ɗin yana tuhumar kaza yana tuhumar kaza a nan ne wai zai yi aiki ina duk wancan rashin gaskiyar da ake ga giya can ana sha ana fasa kawunan mutane duk ba su je aiki can ba ga gidajen karuwai da 'yan iska duk ba su je aiki ba a'a sai an ganka kai mai mutunci sai a ce wai a nan ne kai za aiki a kanka da ka yi magana sai a ce ai ma kai an kai ka kai wai tukuna ma kafin a fara tuhuma ka da laifinka wai kai ka hana dan sanda aiki wai shi ne laifinka ma na fari tukuna to shi kuma can waye hana shi wancan aikin shi kuma Allah ya kiyaye to sannan abu na uku wajibi ne sai ainihin shugaba sai hukuma ta kula da al'irdu mutuncin mutane ku tsare wa mutane mutunci ai don haka aka samu ma'aikata ta 'yan sanda din saboda kula da mutuncin mutane yanzu jama'a wanne cin mutunci ya wuce kana zaune gidanka 'yan fashi su zo su kama ka su ɗaure ka a idan matarka ko matarka su kwantar da ita su zina da ita sannan su kwashi gwalagwalanta da dukiyarka su tafi wanne cin mutunci ya wuce wannan a idanka a kwantar da matarka a zina da ita sannan a kwashe gwalagwalanta kuma a kwashe duk abin da ainihin kai kuma ka mallaka a dare ɗaya a tafi da shi ka je ka kai rahoto wurin yan sanda sai su ce ba su da wadatattun kayan aiki a lokacin ko kuma su ba su ainihin wato shirya ba ko motar su ba ta da mai ko dai wani uzuri dai wanda yake aqbah min zambin uzurin nasu da suka kawo ya fi ainihin laifin da ainihin suka yi ban haushi to wani irin wulakanci ya wuce wannan jama'a ba za a kula da mutuncin mutane ba ma'ana sai wanda di yake so sai ya ci mutuncin wanda ya so baka da inda zaka je ka kai kuka sai matsala ba ta kai ta kawo ba nan ne zaka ga ainihin yan sanda suna ta mazurai a kai? to wajibi ne sai an kula da mutuncin mutane jama'a a wa mutane mutuncinsu Saidina umar yana kwance na bacci a madina sai ainihin ya ji wata kururuwa sai ya ji wannan kururuwa wajen sham ashe wai wata mace ce 'yan fashi 'yan ta'adda suka abko mata da tsakar dare sai ta ɗaga murya wayo umar allah cikin ikon shi sai ya bugo wannan kira tun daga ƙasar sham tun daga siriya har zuwa kunnan umar a madina yana bacci sai ya tashi aka tashi rundunar sojoji ya ce nan haka dinnan nan nan ku nausa nan na ji ana kira na ana ihu in kawo ɗauki ku maza suka je suka samu har an yi mata abin da za a yi an gudu amma sai da aka kamo wannan ainihin mutane yanzu waɗanne 'yan fashi ne suka zo suka yi fashi aka je aka kamo su kwanakin baya 'yan fashi suka fitini hanyar birnin gwari hanyar tafiya Legas suka kashe na kashewa suka shigo cikin garin nan suka kashe na kashewa me ya faru daga ƙarshe ina suke to a cikin kasar kuma to amma kai yanzu ka ɗan rike ɗan rediyon ka na naira dubu ɗaya da ɗari biyar sai a je a saka ka a bayan kanta a ce wai babu rasidi wai ana bincike akan ka tukuna wai babu rasidi a rediyon ka saboda haka ana bincike akan ka kai an iya kamo ka amma ga wasu can da manya-manyan makamai an rasa yadda za a yi da su ma'ana ashe akwai waɗanda suke iya gagarar gwamnati kenan to amma talaka da magana ta tayi sai a ce kana son ka fi karfin gwamnati ne a ga waɗanda suka fi karfin gwamnati me yasa ba ku je kun taushe su ba inda gaske ne gwamnatin ga wasu sun dage suna yaƙar muku al'umma imam bukhari da muslim suka ruwaito hadisi wasu mutane suka zo ainihin eh, madina suka sauka suka musulunta annabi ya ba su masauki ya ba su abinci sai yanayin madina sai zazzabi ya kama su da mashashara sai annabi ya ce su je su sha fitsarin raƙumi da nonon raƙumi aka kai su wurin raƙuman zakka da suka sha suka warke sai suka yi godiyar mayu uridu hayatahu wa yuridu mauti ma uridu lima yuridu su an rayar da su su kuma sai suka kama makiwacin suka kashe suka kakkafa mishi kibiyoyi a ido yanzu Allah ya sa aka bi bayan su kafin la'asar an kama su ka ji yan sandan annabi kenan babu wasa an dai annabi ya ce a je a kamo ne wallahi duk inda yake sai sun cika aiki a kan shi sun kamo shi amma yanzu yan sanda duk najeriya gaba ɗaya sai a ce wai duk garin da ka je akwai yan sanda amma wai wasu masu laifi ko su ɗari ko su tamanin ko su hamsin wai sun tsira ko kwaya ɗaya ba a kama ba anya abin nan babu haɗin baki kuwa to ya kamata talakawa su tashi su nemo wa kansu yanci su nemo wa kansu haƙƙi ta hanyoyin da suka dace in ba haka ba wallahi talaka kai ne ake kaiwa ake barowa ka tashi kai tunanin wacce hanya za ka bi wadda ta kamata ka nemi mutuncin kanka ka nemi yancin kanka in ba haka ba Allah ya haɗa ka da azzaliman shugabanni ba su san darajarka ba ba su damu da kai ba saidina ali manzo Allah ya aike shi ya kamo wasiƙa a wurin wata mata wani sahabi ya rubuta wasiƙa zuwa ga mutanen makka cewa bayan gaisuwa kun san ni dama dan cirani ne cikin ku ban da kowa cikin ku amma na tara dukiya na baro ta to gashi na samu labari annabi zai zo yaƙe ku dan haka na buɗe muku wannan sirri ne don ku taimaka ku tara dukiyata ya ba wannan mata ta saka a cikin gashinta ta yi kitso ta sa ɗan kwali ta rufe kanta ta tafi kai wasiƙa malaika jibril ya zo ya ce ga wata matsala ta faru annabi ya kira sayyidina ali da wani mutum ya ce a je a kwato wasiƙa a hannun wata mata tana nan ta kama hanyar makka sayyidina ali ya tafi tinkis kaga police kenan ya tafi kamo ta yana zuwa ya same ta babu wani farin duniya da za ta yi mishi ya kyale ta matan shi wace ce Fatima ce kuma akwai wata mata da ta rage wajen kyau ta gaji ubanta annabi wace mata za ta yi mai fari ta rude shi babu wani cin hanci da za ta bashi innal ghina ghina nafs wadata zuci sayyidina ali yana da ita hatta shi yake da daddare yana ya duniya gurre gairi ke duniya ki rudu wani amma ali ya fi karfin ki sayyidina ali kenan to wannan mata aliyu yace ke manzo Allah ya ce akwai wasiƙa ki kawo tace babu duk ta irin tsaron tsankariya sai na ali ya juya yake ke wallahi tunda manzo Allah yace akwai wasiƙa akwai ko ki kawo ko zan ja kafa ki zuwa Madina da ta ga abin da gaske ake policeman kenan da gaske ba wai a dan dukunkune naira goma ko naira talatin a saka mishi a cikin takaddu a mika mishi ba shikenan ya takaddu complete abin da suke kenan sai ka to tun daga kudancin nan sai ga direba ya yi canjin naira goma goma naira ashirin ashirin yana zuwa da ya mika musu shikenan da ya mika musu shikenan da ya mika musu shikenan an samu wani a eh, wayo takaddu ina takaddun ka wayo wayo takaddu yana miƙowa kai driver ya takaddu ba complete wai takaddun ka ba su cika ba sai ya saka naira goma ko naira ashirin sannan takaddu suka cika ina mutunci yake in kawunan jama'a ya ɗauko a cikin mota nan ba ruwansu idan taba ya ɗauko wadda take taba iblis ba ruwansu idan makamai ya ɗigo ba ruwansu a nawa ya fitar da wannan makamai naira ashirin ko naira goma ka gwada ka gani tun daga fatakot ko kuma tun daga lagos ko tun daga onitsha ka ɗibo mugun kaya ka gani sai ka ga canji suke da sun zo kawai sai su wurga da sun zo kowane iri ne kayan sai an ƙetaro da shi to ina gaskiya take a cikin wannan harka amma dinnan wannan ba aiki ne aiki ne suke amma sai matsala ta faru ne sai a ce za ka hana mutum aikin shi daga ka ce a yi haƙuri Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mu to haka na umar ya sa aka je aka kara mutuncin wannan mata tana kasar sham kun ga wannan ya zama karama ga na umar ko ma'ana saboda shugaba ne na gaskiya shi yasa kuka daga nesa ma Allah maɗaukakin sarki sai kai mishi faradiyallahu ta'ala anhu to haka sayyidina umar din nan fa taba ainihin tura ma'ana haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko sayyidina umar abin ya kwanta min ɗayan biyun su ya tura sojoji suka tafi yaƙi sai kafirai wani sahabi mai suna sariya umar ne sai ainihin wani sahabi mai suna sariya yana jikin wani dutse sai wani kafiri sai ya hau saman wannan dutse zai danno wani dutse ya danne shi na umar yana tsaye yana hudu ba a ranar juma'a sai Allah ya mai kashafi ya nuna mai abin gashi nan life shi yasa tun kafin ka ga tauraron dan adam su sun ga tauraron Allah ba ma na dan adam ba su tuntuni sai gani kai sai yanzu ne ka zama ba kauye kake ganin satellite kake ana dako maka america menene kana ganin life su tun lokacin sayyidina umar yanzu yana hudubar juma'a kuma yanzu gashi ana nuna mai wani abu da ke faruwa a can sai sai na umar yana daka wannan soja nashi tsawa yana ya sariyatal jabal ya sariyatal jabal kai sariyati kauce ba dutse nan kauce sai ya kauce aka zo sai aka gwada wannan magana da umar ya faɗa daidai lokacin wannan sahabi ya jita ya kauce yana madina kuma Allah ya kai muryar shi can sham kenan kamar yadda Allah ya kawo muryar wannan mata madina tun daga sham to wallahi in kuka tsara gaskiya kuma sai karama ta bayyana a hannunku amma yanzu wanda shugaba ne shi kan shi yake sa ran ya wata karama Allah ya kiyaye to sannan sai an kula da ainihin abu na hudu shine almal dukiyar mutane a kularwa da mutane dukiyoyinsu ba ya zama mutum ya shekara talatin yana tare da bakin hanya ba rana ɗaya wai gwamnati sai ta turo wani wai kaftin a kwashe wai duk zai biya kwashe kayan jama'a sai dan tireda ya dan fito nan yake dan samun man shafawa da sabulu da in ya je ganin gida zai kai uwar shi ta sa mishi albarka sai ya samu da teburin da tireda duk an kwashe gaba ɗaya a kwashe ya kwashe wai gwamnati ce ta turo a'a gwamnati kula da dukiyar jama'a take ya jama'a ku duba da kyau fa ku nemar wa kanku an yanci da haƙƙi wallahi ta hanyoyin da suka dace in ba haka ba kar da kada 'yan siyasan nan su mai da ku wawaye ko kuma jahilai ko gidadawa sai mutum ya zo yanzu nan cikin ku ya miƙe ne muku kara daɗe ya ce ku tsai da shi zai zama takara zai muku ciyaman zai muku kansila zai muku minista zai muku kaza ku yi ta zufa ku yi ta wahala ku yi ta taro karfe biyun dare karfe hudu na dare sannan za ka dawo taro kuna zaben shi ba dai ya zama ciyaman ba to dokar farko sai ce duk wani mai faci a bakin hanya duk wani mai kasa a tarugu da yalo a bakin hanya ya kwashe duk wasu masu zama suna kasa albasa da tumatiri a wuri kaza su tashi za a raba rumfuna to inda adalci ne aka zo sai a raba rumfunan sai a ba su tun da filin su ne wurin da mai ake zubarwa bola su suka zo suka gyara suka share shi har ya zama fili ake sha'awar shi to in aka zo sai a rarraba musu sai a ba su abin su ba zai iya ginawa ba to sai ya sayar don Allah ba zai ce ciyaman ya yi adalci ba amma yana facin taya a wurin ko yana gyaran mashin ko yana kanikanci ko wani abu sai ya ce to sabon ciyaman ya ce duk ku tashi za a raba rumfuna ba zai samu rumfa ba daga matar ciyaman sai matar sakataren local government sai matar kaza sai wani kaza sai duk a raba musu filayen masu kuɗin gari kuma sai su zo ainihin sai su sai filayen to kuna ganin irin mugun sakamakon da Allah yake musu sakamakon mugun aikin su sai sun yi rumfunan sai Allah ya mai da rumfunan wurin sai ya zama ƙauye sai a kasa kayan a zuwa asiya dole zai a bar wurin zai zama wurin kwallo da wurin wasannin awaki da rana to sai ku rinka tunawa in mutum ya zo ya ce ku zaɓe shi shin mutumin nan da can kafin ya ainihin hau ai yana da wani abu da ya kamata ya muku da me yake muku shin da yana shiga cikin ku kuna sallah tare da shi kuna hudda tare da shi ko ko yanzu ne kawai rana tsaka yana son mulki to ku tabbatar mulkin kawai yake so yana samun kuma zalunta ku ba zai kula da haƙƙin ku ba lallai sai an kula da dukiyar mutane sannan na daga cikin kula da dukiya din nan a sa ido game da rigingimin da suke faruwa game da harkokin jama'a yanzu kasuwanni manya-manyan kasuwanni suna biyan kuɗaɗen rumfuna na wata ko na shekara ko makamantan haka amma babu ruwan hukuma da ta ce za ta sanya ainihin masu tsaro su gadon rumfunan nan nasu dole dai kai ɗan kasuwa ka biya gwamnati wannan haraji kuma ku ne za ku ɗauki mai gadi rana ɗaya in wani ɗan taba ya zo ya saka wa kasuwan nan wuta ta ƙone to bala'i ya same ku ba ku da yadda za ku yi sai a ce to shi kenan tun da rumfuna sun ƙone to gwamnati ce za ta yi rabar rumfuna a wurin in aka tashi madadin a raba rumfunan kowa an san filin shi a bashi nashi mana ya mai da wannan irin rumfa tashi ta katako ko ta kwano a sai a ce jan wani a cikin keji yake kwana shi da kanshi amma wai rumfa shi an ce jan bulo shi kanshi a keji yake kwana saboda Allah ina ya samu kudin jan bulo bai samu hali ba to in ma ya samu filin kenan to wani irin zalunci kenan wannan dabbobi waɗannan dukiya ne sai an sa ido game da su wani sai manzo Allah ya kawo doka ya ce gonaki masu gonaki da lambuna da rana dole ne su kula da abebansu duk sanda kake da gona da rana akuya ko saniya ta je ta ci to wannan kuma ta ci banza babu matsala babu biya dan da rana wajibi ka kula da gonarka da daddare kuma fa masu dabbobi sai manzo Allah ya ce dole su daure dabbobinsu to da daddare kai kuma mai saniya in ka sake ta suɓuce ta je ta ci haƙƙin gonar wani to sai ka biya duk haƙƙoƙin dukiya ne sai an kula da mutane waɗannan abubuwan sannan sai an nasab dangantaka a kula da dangantaka kaga an dawo kan addini kenan wannan mata mijinta ya sake ta dole ne a sa ido dangane da iddarta ba kawai wannan ya sake ta yau gobe ta lallaba ta je ta auri wannan ba mace ta taso daga Kano ta zo nan Zaria kawai da da mijinta ba su rabba su komai ba sai ta aure anan babu abin da ya damu hukuma game da wannan sai ta aure anan tana da miji a can tana da miji anan sai ta zauna nan ta wata biyu sai ta ce za ta dan yi tafiya kaza kaza kaza kaza sai ta tafi ta tafi ainihin can kuma ta tafi wurin mijinta sai a zo a samu ɗa sai a rasa takamaiman ɗan nawaye mace da mijinta sai ta biya kuɗin umara ta ce ta tafi saudi arabia sai ta je can sai kuma ta samu wani mijin lallai sai an kula da dangantaka annasab kada a ɗauki ɗan wani a baiwa ainihin wani don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo doka fa lallai in matar wani ta je ta zina annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce to hukuncin wannan ɗa in ya samu ta hanyar wannan zina to lalle namijin matan ne amma kuma shi wanda ya cikin ba sai a kama shi sai a jefe shi a tsaye mishi da haddin kisa dokar musulunci kenan a kan shi saboda a kula da dangantaka to sai an kula da irin waɗannan abubuwan abinda sannan na da cikin abin da ke nufi da kula da dangantaka shehu usman ya ce har ma'aikata sai an kafa ta dangantaka saboda mutane suna da kawo nasaba ta ƙarya sai mutane ya ce ni ne wani dan wane ni ne wani ɗan wane har ya danganta kanshi zuwa ga annabi dangantaka ƙarya shehu usman ya ce tun da mutane sun waye gari a waɗannan zamunna suna ƙaryar sharifantaka mutum ya ce shi sharifi ne to kawo nasabarka akwai mutanen da sun kware game da sanin nasabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yadda ta karkasu da ka faɗa sai ce kai ƙarya kake kawo manzon Allah ƙarya ka tuba in ba haka ba sai a kashe ka to sai an kula da irin waɗannan dangantakar da sauransu in ba haka ba za ku ga ga sharifan ƙarya nan sun yi yawa sai mutum ya sawo bakan riga ya zo yana mazurai da bakin tabarau wai shi sharifi ne yana ta kwasa dukiyar mutane yana ci Allah ya kiyaye to sa'an nan abu na shida lallai ne gwamnati sai ta kula da al'akal hankalin mutane hankalin mutane sai gwamnati ta kula da hankalin mutane kar a bari ana shigo da hodar iblis kwaya matasa suna son su nisho suna shan abubuwa suna haukacewa suna samun tabuwa sannan kuma a rinka kula da ainihin mahaukata jama'a mutum ana tare da shi sai fara samun tabuwa sai ku ga babu ruwan hukuma da shi ina ma'aikatar kula da harkokin jin daɗin jama'a ba ruwanta da waɗannan abubuwa yanzu duk wanda ya kalli gidan talabijin na kaduna makon nan da ya wuce ranar lahadi ya ga abin mamaki jama'a na daga cikin hanyoyin da kiristoci suke bi suke ainihin togo da addininsu suke yada addininsu shine ainihin hanyar rukuya da suke bi irin wadda ta zo a cikin addininsu su yi wa mahaukata magani da sauransu sai aka samu wani tsohon soja ya haukace NTA Kaduna sai ta ɗauke shi ta yaɗa labarin shi sai ‘yan uwan shi yarabawa sai suka gano daga can jihar Ekiti ko jihar Osun State aka biyo baya aka biyo baya sai aka gano yanzu wannan ɗan uwa nasu yana nan a hannun wani fasto ashe wani Reverend Father yana nan yana ta mishi rukuya yana ta mishi addu'a yana ta mishi magani har ya watsake tas ga hoton shi nan yana mahaukaci nan ga hoton shi yana soja sannan ga shi kuma yanzu life ya warke yanzu ku gaya min yaya za a yi waɗannan yan uwana shi ko ba kiristoci bane ba za su shiga addinin kirista ba to dole sai gwamnati ta kula da irin waɗannan a kula da mahaukata ɗin nan wallahi wani mahaukacin asali ba ma asalin cuta ce ta aljani ko kuma wani cuta ne na wata jijiya ta murɗe ba damuwa ce kawai ta haɗar mishi a kwakwalwar shi damuwa ta haɗu da a kwakwalwa ga yunwa ga wahala ga neman mata ga ba abinci ga ba aiki ya za a ba za ka taɓu ba wannan ma ai wani aljanin ne musamman shi ma dole shi kenan sai ka taɓu to mutum yana taɓuwa madadin an ga ya shiga halin damuwa din nan a jashi a jika a kyautata mishi a mutunta shi a sai a bar shi kan shi ya busu busu gemu da komai sai abubuwa sai su hargitse yaran anguwa kuma jiya jiyan nan yake dan anguwan nan da ran shi da lafiyar shi amma yau sai kaga an bar yara suna ta tonan shi shikenan sai ya kara zautuwa to shi kenan sai ka ga yaushe zai warke da a ce za a kama ainihin wannan mahaukaci a mai wanka a mai aski a ba shi abinci ya ci a mai allura ya wadataccen bacci da yawancin waɗannan mahaukan nan za ku ga sun watsaki to kuna ga yanzu ga ƙaramin misali a nan tudun wadannan aka samu wasu matasa suka tsaya suna wannan aikin abin tambaya shine shin hukuma ta sa musu hannu akan haka ba ruwanta da su matasa ne suka haɗa kansu za su yi saboda Allah to ita hukuma ba za ta yi saboda Allah ba ta taimake su mana su ba wajibi bane akan su asali wajibi ne akan hukuma amma sai su kama mahaukaci su yi aski su mishi wanka su gyara mishi jikin shi ya ci abinci sai ka ga ya dan fara dawowa cikin hayyacin shi to da sai hukuma sai ta ce to waɗannan matasa wannan kai shugaba kai ne darakta wannan kai ne kaza wannan kai ne kaza a sa musu albashi tunda sun ɗauka za yi saboda Allah sai a agaza musu gwamnati ta kula da wannan to amma yanzu dubi yadda ainihin gwamnati ta bar mahaukata kuma take taimakawa akan masu hankalin kuma su zama mahaukata kwaya ga tunan ana siyarwa wuri daban-daban abubuwan sha waɗanda za ka sha ka haukace ga tunan abubuwa daban-daban ɗan sanda ne zai je kama yaro da ainihin hodar iblis yana zuƙa, in ya kwashe sai ya karɓa ya je wani wurin ya siyar ko kuma ya kwashe ya je shi ma an jima yana sha to kaga irin bala'in kenan Allah madaukakin sarki ya kiyaye to waɗannan abubuwa su ne ake kiransu kulliyatul khamsi ko kulliyatul sit abin da yasa wasu malamai sun takaita su akan guda biyar sun cire matsalar nasaba a ciki wasu kuma sun ainihin bar matsalar nasaba sun cire matsalar al'irdu amma dai an fi son a tabbatar da su guda shida din nan dole ne sai hukuma ta ainihin tsai da su to kuma jama'a na daga cikin haƙƙin jama'a talakawa su kuma su yi gwagwarmaya a kan su tursasa gwamnati rubuce-rubuce ne za su ta yi gidajen rediyo ne da talbijin su ta fitowa suna jawabi su ga an kiyaye waɗannan abubuwan jama'a domin ƙa'ida ita ce idan azzalumi na zalunci in ba ku dafe hannun shi ya daina zaluncin ba in bala'in ya zo sai ya haɗe kowa misalin wannan aka ce jirgin ruwa ne wanda yake sama da ƙasa to sai waɗanda suke ƙasa ɗin nan suna da buƙatar ruwa kun ga sai sun hauro ta sama tukuna za su zo su kandami ruwa a gefen teku sannan su koma ƙasa to shikenan sai kuka kunkunin cewa sun fitine ku ku na sama da kaiwa da komowa sai su ce to tun da haka ne abin da za a yi ai matsala mai sauki ce ku bari mu huda karkashin mu ruwan ya ziraro ta nan sai mu rinka amfani da shi za ku bar su annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce in kuka bar su ku hallaka su hallaka in kuka hana su ku tsira su tsira haka hadisi ya zo cikin bukari to ku ga da wannan idan kuka hana shugabannin nan zalunci to ku tsira su tsira in ba ku hana su ba sai Allah ya ce wattaqu fitnatan ku kiyayi fitina bala'i idan ya zo la yusibanna allazina zalamu minhum khassa ba waɗanda suka jangwalo masifa kaɗai take samu ba yanzu matsala la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa yanzu matsalan man fetur da ta zo ƙasar nan waye bata taɓa ba mutum nawa ne suka yi gobara gidansu ya kone ko suka yi asarar rayukansu mutum nawa ne suka rasa wasu ainihin ɓangarorin jiki nasu musiba ce wasu 'yan kaɗan ne suka can ta amma babu inda barsasinta bai je ƙasar nan ba to saboda haka wajibi ne mutanen kudancin ƙasar nan za ku ga sun fi ainihin mutanen arewaci dangane da koke-koke akan neman haƙƙinsu to wallahi dole ne sai mutane kowa sai ya dage gidajen rediyoyi ne gidajen bbc ne gidajen voice of america duk inda za ku je ku kai kuka ku je ku yi ta naki akan haƙƙin ku kaza sai an ba ku sai an yi muku sai an yi muku ba sai da tawaye sai da kone-kone fa musulmi yake neman haƙƙin shi ba duk sanda kaga ana ayi tawaye ayi kone-kone yan iska ne yan tasha ne mutane masu mutunci tsayawa suke su tsayin daka su nemi haƙƙinsu tun a jahiliya mun kawo tarihin wasu matasa da aka zalunci annabi da dangin shi aka ce a daina magana da su aka kore su daga garin makka matasa ne suka tsayi su shida zuwa su bakwai ba su kona kowa ba ba su kibar da naɗin wani dattijo ba da baki kawai suka tashi suka yi jawabi amma sai da aka warware takardar zalunci kuma a yanzu za ku iya yin haka yau ku ne ku rubuta petition nan ku rubuta kuka nan ku yi jawabi nan ku yi jawabi nan kuna neman sai an baiwa addinin musulunci haƙƙin shi amma in ba haka ba sai ku zauna su ba ruwansu da addini ma ba ruwanku da addini kun yi laifi kenan gaba ɗaya a wurin Allah Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mu to wannan ainihin hadisin kenan to dukkanin shugaban da ya kiyaye wannan ainihin abubuwa guda shida to shine ainihin ake cewa al-imamul adil shugaba adili shugaba mai gaskiya to menene kuma sakamako da alheri da shi shugaba mai gaskiya din nan zai samu imam bukhari sai ya sake cewa bismillahir rahmanir rahim yace kitabul muharibina min ahlil kafa al-kufri war ridda ma'ana littafin da ke bayani akan waɗanda ainihin wato suke ko al-muharibina waɗanda ake yaƙasu su daga cikin kafirai da waɗanda suka yi ridda sai ya kawo babu fadli man taraka alfawahish babin falalar wanda ya bar alfasha to anan ne sai ya kawo hadisin da ke nuna falalar adilin shugaba wanda baya zalunci baya cuta imam al-bukhari ya ce haddasa muhammad bin salamin ibn salamin أخبرنا عبد الله عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أبو هريرة يتي من زن الله ياتي سبعة يذلهم الله يوم القيامة في ذله يوم لا ذل إلا ذله من زن الله يتي قوة يسورة رايج متاني بقوي ranar alkiyama Allah zai ɗauke su ya saka su a inuwar shi a wannan yini ne da babu wata inuwa sai inuwar Allah kowa ya saurara ya ji wannan hadisi tun daga kan shugabanni kamar yadda wancan hadisi na kullukum ra'in kowa zai iya shiga har gwauro ai an baka amanar kai kanka gaɓoɗinka rayuwarka addininka mutuncinka to haka wannan hadisin ma kai kaya adalci to za ka shiga inuwar Allah a matsayinka na shugaba annabi da ya ce mutane bakwai to waɗannan mutane bakwai in ka koma wani hadisi kuma sai ka samu ƙari akan haka to wannan shine zaka ji malaman ilimin usulul fiqh suna cewa zikru fardin min afradil am bi hukumul am yu'akkidu wala la yukhassis ma'ana abubuwa ne da yawa to sai annabi ya keɓe wasu sai ya faɗe su ba don ana nufin su kenan ba amma ana nufin wannan ana karfafa tabbasu suna da wannan mukamin ne kamar da annabi ya ware mutum goma ya ce waɗannan yan aljanna ne a to ina fatima fa ai ita ma an ba ta albishir da aljanna ina hasan da husaini ina khadija ina bilal amma ai kaga ba a shigar da su cikin goma din nan ba to wannan shake kira zikru fardin min afradil ammi bi hukmil ammi yu'akkidu wala yukhassisu wato an ware su ne don a ƙarfafi tabbas cewa 'yan aljanna ne amma ba an tunkuɗa sauran ba ne su ma suna nan amma yanzu ana son a faɗi darajar waɗannan ne to yanzu da aka ce mutum bakwai Allah zai saka su a inuwar shi da babu inuwa sai tashi na farko sai annabi ya ce imamun adilun adilin shugaba to kaga wannan hadisin shi ke fassara wancan wancan shi ke fassara wannan idan shugaba ya zan ya kiyaye abubuwan da aka bashi kiwo to sai ya zama adilin shugaba a nan duniya a ranar gobe alkiyama an aka tashi rana za a kusanto da ita dab da kawunan halitta fa jama'a gumi kuma gashi nan zai rufe kowa gwargwadon zunubin shi don haka sai manzo Allah ya ce ladanai masu kiran sallah za su tashi da dogon wuya ranar alkiyama hadisi ne sahihi yana cikin sunan ibn majah amma fa kasan sai kiran sallan kan irin na sunna ne ba kana kiran sallah da Hausa ko da Yarabanci ba a kiran sallah lafiyayyen kiran sallah ba kiran sallah irin yadda ake cewa ai zakara ya kira sallah hayyana <laughs> kiran sallah original kiran sallah mai kyau yawa mun fahimci wannan shi yasa ka je ka koyi kiran sallah a Najeriya nan zaka ga matsalar kiran sallah da limanci ba dauke ta da muhimmanci ba amma kasashen musulunci da dama kai kanka tafi da nisa ma nan kasar Ghana kasar Mali kasar Senegal baka kiran sallah sai ka je makarantar kiran sallah shi yasa an ka tafi ka samu dan Ghana ko dan Mali ko Senegal in ya kira maka sallah sai ka ji kamar daga Madina yake amma a Najeriya sai ka ga kamar ciko aka yi hakorin mutum ko kuma makogoron mutum abin ya ki daɗi mala ya ki miƙewa wani ma sai ya tsufa gaba ɗaya ya zama ba shi da amfani condem sannan sai jawo jikin shi ya kawo Allah gashi ya zo zai kira sallah <laughs> Allah ya kiyaye ba ka ganin Bilal ba matashi ba ne? matashi ne abu mahazura ai matashi ne ibn ummi maktumin din matasa ne ba sai mutum ya tsufa ba sannan zai kwaso kwashi kwarab ya taho gaban Allah Allah ya kiyaye to haka rana alkiyama din nan za a tashi ga zafin rana ka dubi rana yanzu kilomita miliyan nawa tsakanin mu amma dubi yadda ake jin zafin ta to balle a ce an kusanto da ita to kai shugaba ne sarki ne adili a masarautarka kana kula da haƙƙin jama'a ka duba bana jama'a suna cikin kunci kai kuma kana da miliyan ɗari kai ne sarki mai wuka ta ɗaya ko mai takobi ta ɗaya ko mai sanda ta ɗaya sai ka je a je a siyo masara tantan a je a siyo sukari da abinci a zo a yi taraba wa talakawanka don Allah ka sani ko Allah ya maka gafara irin yadda yawa Usman Usman yaƙi za a tafi yaƙin tabuka jaishin usra haka Allah ya kiraye shi lokaci ne na tsanani ga zafin rana ga talauci ga wahala wani ko silifa bai da shi ba su da guzuri ba abinci sayyidina usman ya zo da abinci kamar yanzu ka ce tan tebur tan tebur ya zo da shi duk yan kasuwa suka zo suka taya sayyidina usman ya ce an bani ribar duk da tafi wannan ƙarshe aka ce wai kai waye maka wannan irin tayi da kowa ya kasa kaiwa akan shi sai ce Allah ya bani ribar da yake ba ku da irinta ya ce a tunkuɗa wannan dukiya da abinci da raƙuman da suke ɗauke da su a kai wa sojoji su ci su tafi jihadi zan Allah ya ji daɗi ya ce ma barra Usmanu ma fa'ala ba'dal yau daga yau duk abin da Usman yi wa Allah Allah ya yafe mishi Allah ya kau da kai a matsayinka na sarkin ka bana talakawa taki ya yi wahala sai ka je ka siyo taki naira ɗari biyar biyar ka ce su kawo naira ɗari ɗari gobe in aka ce ga ɗanka ya tsaya takarar shugaban ƙasa fa babu buƙatar fa sai an yi kamfen fa babu buƙatar duk in kaga fosta hoto din nan duk ƙarya ne duk in kaga hoto babu gaskiya gaskiya menene shine nassin mutum din to in nassin mutumin ya yi aiki da kanshi babu buƙatar hoton shi yanzu sayyidina Umar hoton shi aka gani amma gashi kowa da adili ne amma yanzu fosta guda nawa ce kai kasan ƙarya ce ga ta har yanzu ruwa bai wanke ta ba amma mai ita ya zalunta ga shi duk a kasan sunan shi an rubuta zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza duk bai yi ko ɗaya ba Allah ya kiyaye to imamun adilin shugaba adili ka kyautata wa jama'a ka kai ne sarki kai ne shugaban kasa kai wallahi ko a ƙarƙashin wata ma'aikata ce kake shugabancin su ka mutunta suka kyautata musu ka gani da an zo wata ran ka tsaya sarauta sai a ce ai wani ake so wato ita sarauta ko mukami duk wani abu da kake nema fa kana neman shi ne kafin ka tayar ma bukatar abin har aure in kana nema ka duba ka gani cewa ake yaya halin shi amma sai da ya fara neman auren ne sannan ya fara sa dogon riga ya fara zuwa masallaci ana sallah da shi ya ce to da dai baya sallah amma kwanan nan an ce an fara ganin shi a dandali <laughs> to dandalin ai yana da faɗi nan wajen layin masallaci ko can wajen layukan karuwai ina aka fara ganin shi dan dalilin da faɗi ko to saboda haka ka ga matsalar kenan har aure ba son da ka tayamma neman shi ne ake duba ba ana dubo tarihin ka a baya to har siyasa jama'a ba ku jin wani gwamnan da ya hau yadda ya kyautata talakawan shi yanzu ko yanzu ya sauka gobe in ya zo akwai bukatar sai ya yi karya kuma ya ce ya yafe musu kuɗin makaranta ya yafe musu kaza ya yafe musu kaza duk yana da iko akan haka to amma da ike matsalar najeriya babu ainihin ghibba sai hasada yanzu da sai kowane gwamna ya kwaikwayon wannan gwamna tunda kowane gwamna zai iya yin haka yana da kuɗin shi kanshi kuma hukumar gwamnatin shi tana da kuɗi to amma da yayi wani abu ne na za a yi hasa shi sai a hasa da shi amma tunda aikin alheri ya sai kaga ba a yi kwaikwayon shi anan ba Allah ya kiyaye to shugaba adili dai Allah zai saka shi a inuwar shi a ranar alkiyama wa shabun sha'a fi ibadatillahi da saurayin da ya taso a cikin bautar Allah tun da ya taso dama shi bautar Allah yake yi abin da ya dame shi kenan ya bauta wa Allah zai shiga inuwar Allah ranar alkiyama wa rajulun zakara Allah fi khala'in fa fadat ainahu da mutumin da kuma ya tuno Allah ambaci Allah a ɓoye ba shi da wani ba balle a ce a yana zaune shi kadai sai ya tuna Allah ko ya zikirin Allah sai ainihin idanuwan shi suka fashe mishi da hawaye sai kuka saboda tsoron Allah ba wai zikiri ka zo kana Allah Allah Allah haka rushe da kuka har a ce ka juye ka zama mahaukaci duk wannan dama hauka ne dama matsalar a sarari take cewa ku ta zikiri ku ta zikiri har sai an ce ku mahaukata ne ba ma wannan hadisi mahaukata suka tsara shi babu bukata akan bincike ma akan shi mun fahimci wannan da kyau ko amma zikir zikir jama'a har su kansu gangaran waɗanda suke original a ɗariƙa sun ce makaruhi ne a cikin addinin ɗariƙa ka yi zikirin ma wani ya malam yahuza shi ya faɗi haka a nan zariyan nan yana nan da littafin shi dai akan sharuɗa na wurdin tijjaniya ka tafi kasuwar zariya suna nan suna sai da shi naira uku ko naira goma sharuɗa ne akan wurdodi na zikirin ɗariƙar tijjaniya ya ce makaruhi ne a cikin ɗariƙa ka yi zikirin ma wani ya amma yanzu dubiyan dariƙa saboda tsala alaihim al'amadu fa qasat qulubuhum wa kafirun minhum jahiluna <laughs> eh, wa kafirun minhum jahiluna ma jahiluna bi shari'ati tariqa sun jahilci shari'a tariqa shi yasa sai ya zama hallasu fika suke sa suna zikirin har titi suke bi suna zikirin to ka ji bid'a ma'ana kura ta ci kura kenan ita kanta bid'a ba ta son bid'a ya rawarta ma'ana a cikin dariƙa ma wai makaruhi ne kai zikirin wani ya ji <laughs> kuma shehin dariƙa da haka ba ma na izala ba kuma a nan zariya birnin ilimi wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjidi da kuma mutumin da ya zama zuciyar shi tana allake kullum tunanin shi yana masallaci kiran sallah karatu wa'azi taron addinin musulunci shi ma zai shiga inuwa Allah a ranar alkiyama wa rajulani tahabba fillahi da mutane biyu waɗanda suke soyayya saboda Allah wannan mafhumu laqabin ne da annabi ya ce rajulani ba wai sai mazaje biyu ba kawai har mata ya biyu har namiji da mace in za ka so shi ka so shi don Allah in za ka so ta ka so ta dan Allah in za ki so ta ki so ta dan Allah kawancen ku kawance ne saboda Allah abotar ku abota ce saboda Allah zaman aure da kuke tsakaninka da wance saboda Allah ne wa rajulani tahabba fillah mutane guda biyu suka yi soyayya saboda Allah sannan waɗannan soyayya da suka yi saboda Allah in za su rabu ya zan sun rabu saboda Allah ne to su ma za su shiga inuwar Allah a ranar alkiyama saboda sun so junansu saboda Allah sannan wa rajulun da'atuhum ra'atun zatu mansubin wa jamalin sannan da mutumin da wata mace dirarriya kyakkyawa mai mukami ta kiraye shi ila nafsiha zuwa kanta ya zo ya zina da ita kamar yadda imra'atul azizi ta wa ainihin annabi yusufa ta kulle kofa ka duba wannan karfin imani irin na annabawan Allah jama'a kofofi ta kulle ta kulle can kofa ta kurya sai kawai sai ta tsirara ta abko kan shi qalat haitalaka tace kai nake jira da kai nake ba ya rugo da gudu tsakaninka da Allah kai kaga an kulle kofa goma sha bakwai sai ka ce ai ta gyaru oga kafin oga ya zo an gama abin da za a yi amma ina annabi yusufa sai ya ce ina innahu rabbi kala ma'azallahi Allah ya tsare ni yace mijinki mai gidana ne ya kyautata mini wallahi ba zan ci amana shi ba da gudu ya rugo yana buɗe ƙofa ƙarshe ga mijinta ga ta kuma ana ta haƙi mata al'amarinsu yana da wahala fa nan da nan sai ta juya magana ai babu wani mataki da za a ɗauka akan duk mutumin da aka kama da matarka sai dai ainihin a kulle shi ko kuma ya sha wuya a duniyan nan har ta juya magana annabi yusufa ga laifi an yi mishi ga kuma kazafi an yi mishi to amma mijin sai ya natsu ana son duk abin ya faru a duniyar nan ka natsu zaka gane inda gaskiya take da ya binciki matsalar ya gane ita ce ba ta da gaskiya sai ce to ke ki roki gafara Allah kai kuma yusufa ka rufe asirin wannan magana to duk inda sirri ya ketare mutum ɗaya mutum biyu ina labari aka yi ta kewayawa a gari o oh, ta yi abin kunya ta nemi dan yaron gidanta kaza kaza kaza kaza shine ta ita ma sai ta rama ta tara matan manya-manyan mutane kwamishinoni ne daraktoci aka zo za a ci walima gidanta tace annabi yusuf ya zo ya dan yi fareti ya wuce gabansu wucewa kawai ya zo yi gaba ɗaya suka ma'azallahi hasha lillahi ma haza bashara suka ce tsarki ya tabbata ga Allah wannan ai ba mutum bane ina in haza illa malakun karim mala'ika ne mala'ikan ma wannan ba ƙanana ƙanana ba babba suka ruɗe duk suka yanyanke hannayensu ta ce to kun ga abin da kuke zargi na ta ce eh din kuma na yi tunda ta ji matsala ka san laifin ka ji ba kai kadai bane baka jin kunya shi bai cika damun ka ba sai ta ce na yi kuma in bai biya min bukata ba sai ya wulakanta amma duk da haka annabi yusuf ba ya ji an matsa ba sai ce rabbi sijinu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai ya Allah kurkukun nan ya fi mini sauki fiye da zina da suke kira na to sai ka irin wannan a ce ga ta dirarriyar mace ta ci ta sha ta haɗu ta yi lafiya kyakkyawa ta neme ka ka zo ka biya bukata da ita kala sai ce inni laha ina jin tsoron Allah duk mutumin da ya haka ya yi jarumta to wannan mutum zai shiga inuwar Allah a ranar alkiyama al-imam حزم الظاهر zahir yana da wani littafi mai suna tawqul hamama kasan a zamanin da tantabara ko harbiya ita ce ake aikawa da wasiƙa sai a daura mata a kafa sai a aike ta sai ta tafi gari kaza ta kai to sai littafi akan matsaloli irin wannan ibn hazm babban malami ne na adab ma a wajen adab to a cikin wannan littafi sai ba da labarin wani matashi wani matashi sai ya aure sai ya gayyato wani abokin shi suka zo aka yi hira tare da amarya ana cikin hira sai shi angon sai ya ce yana zuwa sai ya fita dare ya yi dare ango bai dawo ba daga amarya sai abokin ango sai ta fara sako mishi maganganu na batsa tana son ya neme ta to akwai fitila a ci balbal kusa da shi sai ya jawo wannan fitila a ci balbal sai ɗora yatsan shi ƙarami haka yatsan yana ƙonewa ita kuma tana lallashin shi shi kuma yana magana da zuciyar shi yana cewa towa na ka yi nazari wannan wuta da yatsanka yake ƙonuwa a kai wutar duniya kenan ka ji dai irin zafinta to in ka sake kai zina da ita zaka iya da ta lahira ibn hazmin yace haka wannan saurayi ya rinka bin yatsun shi guda goma yana azawa akan wannan fitila a ci balbal har sai da yatsun guda goma suka kone aka kira sallah asuba sa'an nan shi kuma saurayin ainihin mai gidan ya dawo sannan wannan ya samu ya kwaci kanshi ma'ana ya yi wani kiyasi ne wannan da ya wuta ta nan duniya ka ji irin zafinta ka ji yadda take kona ka ga namiji ne shi ma jarumi ne to in fa ka sake ka biya mata bukata ba matarka ba to wutan lahira tana nan tana jiran ka kuma tafi wannan zafi wannan ma ya ka iya da ita har gari ya waye haka yana kona yatsun shi haka ya shagaltar da ita bai biya mata bukata ba ma'ana yana jin tsoron Allah kenan to abin sai kayi da gaske kana university ga 'yan mata nan babu irin wadda babu duk irin 'yan matan da kake so ga sunan za su ɗauki hankalinka wata ma in ta rasa kuma ka ji sharrin 'yan matan nan yanzu sun fi son irin ka ɗan ustaza-ustazan nan sun san sun fi lafiya sun fi abubuwa ba sa gantali ba sa surutu suna da rufin asiri eh abinda da suke cewa kenan 'yan matan saboda haka za ta lallabo tana samun ka duk in ta rasa yadda za ta bullo maka wallahi sai ta zo maka da littafin hisunul muslim ko wata addu'a take son ka biya mata wai dan sharri tun da dai kai ustazi ne ba ta zuwa ta rubuta maka wasikar soyayya ko ka ce ta koya maka ka ce ta ce ka koya mata economics ko wani a'a sai ta zo maka da littafi wai addu'a take so ka biya mata in ka biya mata ta ba ka dan kai da kai ka kalle ta ba sai ta wallahi malam jiya dai ban haddace addu'a nan da dai a sake biya mun tana nan dai tana nan saboda ita kanta ya ce to sai kayi da gaske in ba haka ba ta fitine ka kai zina da ita karatun kuma ka kasa Allah madaukakin sarki ya kiyaye shi yasa na daga cikin makircin America ga kasashe irin namu masu tasowa sai su turo 'yan mata turawa kyawawa sai a turo su wai sun zo gudunmawa ne ga makarantun gaba da sakandare jami'o'i da makamantansu sai ta zo tana karantar da ku physics ko ta nemi ku lecturing akan menene sai ita an turo ta ne ta ɓata wasu tarbiyyar wasu matasa wannan sun yi ne tun shekaru goma sha biyar da suka wuce lokacin da suke son su ɓata tarbiyyar matasa su zama mazinata su suna da shiri ne wanda suke yi yadda in sun ci nasara akan wannan sai su ƙetara na gaba to a lokacin matasa zina bata shige su ba to sai a turo ta sai ta zo jami'a ga nan kyakkyawar baturiya sai ta ba ku aiki sai ta ce wani ka tattaro aikin ka kawo min gidana ina nan blok kaza a kwatas kaza kai din nan da ta ga kai din nan kana da kwazo ita za ta shi kai za ta yi kokarin batawa kana zuwa gidanta ka same ta tayi yi sille ba komai a jikinta sai yan riga musisi gaba daya nonon ta gashi nan gar gashin ta gashi nan har kwankwasa komai ya gyaru ga abinci ta yi lafiyayye to wai ita za ta nuna maka ita baturiya ce su suna da wayewar kai suna da yanci da haka ka zauna kana cin abinci tana dan zuba maka lemo tana dan shafa ka tana dan abubuwa dama kai kuma ga kanan eh, wani makararren tuzuru shekara talatin biyu babu babu mace yaya za a yi shikenan sai ka wuce ka faɗa mata shikenan in ta lalata ka kai kuma za ka yi ƙoƙarin lalata 'yan mata nawa 'yan matan nan su kuma aka lalata su su kuma samari nawa shi yasa ka duba ka gani kamar ka ce babu wani gidan karuwai da ake fasikanci irin jami'o'i ka je ka ga irin fasikancin da ake a jami'o'i da ainihin wato polytechnics da kuma makarantu na ainihin wato waɗanda galibi suke sama da secondary a secondary galibi a ɓoye ake abubuwan amma a jami'o'i abin ya zama mareran ake yin shi to ya jama'a in ya zama a ce irin waɗannan tantiran 'yan iskan 'yan mata su ne nan gaba wannan ce ta zama kwamishinan lafiya wancan ta zama kwamishinan ilimi ku duba yadda suke don allah waɗanne irin 'ya'ya waɗannan za su haifa a nan gaba sannan wacce irin tarbiyya ba a samu a nan gaba amerika din nan da muke ganin cewa wai amerika ita ce za ta ba mu shawara za ta kawo mana malamai da za su tarbiyyantar da mutane amerika kuna ga gashi nan abubuwa sun buwaye amerika da ingila matasa 'yan shekara goma 'yan shekara goma sha ɗaya gashi nan sai su fito sai su harbi mutum kaza sai su yi barna kaza sai ka ji yaro ɗan shekara goma sha ɗaya ya yi wa 'yan shekara goma ciki to wai waɗannan ne ake son wai mai koyi da shiryarsu allah maɗaukakin sarki ya kiyaye to sai kuma ya ce wa rajulun saddaka fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma sana'at yaminuhu da mutumin da ya tashi sadaka yayi sadaka saboda Allah ya mika da hannun dama yadda hagu ma bata san abin da ya ba duk waɗanda suka yi ɗaya daga cikin waɗannan za su shiga cikin inuwar Allah a ranar da babu ainihin wato wata inuwa sai ta Allah madaukakin sarki to abin dube anan shine kai shugaba shin ka kiyaye waɗannan abubuwa yadda za ka zama adilin shugaba a nan duniya a ranar alkiyama kuma ka shiga wannan inuwa in ba haka ba to su wanda da suka wuce yanzu kam su sun makara amma kai fa kana da halin da za ka iya gyarawa sai kai kokari ka gyara Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu bayan haka ka sani da cewa duk wanda ya shugabanci al'ummar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to amana ce fa a hannun shi don haka sai imamul bukhari ya ce babu manistur'iya ra'iyatan falam yansa babin da ke magana akan wanda aka bashi amanar kula da wasu mutane sai bai musu adalci ba yawa wuri dukiyarsu ina matsayin shi a gobe kiyama mutumin da ya saci kuɗin gwamnati yawa wuri haƙƙin al'umma ya cuci talakawa bukhari ya ce haddasana abu nu'aymin haddasana abul ashhadi an al-hasan anna ubaidallah ibn ziyadin. عاد معقل ابن يسار في مرضه الذي مات فيه فقال له معقل إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول عبيد الله بن زياد يتي ياجي قيد ونصحابي ميسونا معقل أن يسار سيوانا أينهن صحابي yace zan baka wani labari da naji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yace Mamin min abdin nistar'ahu Allahu ra'iyatan ma min abdin ra'iyyatan. Allahu ra'iyatan falam yahutha bi nasihatin babu wani bawa da Allah ya bashi kiwon wasu mutane sai ya zama bai kula da su ba da nasiha da basu su haƙoƙinsu illa lam yajin ra'ihatal janna sai ya zama ranar alkiyama ko ƙanshin aljanna ma ba zai ji ba ba ma shiga aljanna ba kusantar ta ba zai ji kanshin ta ba imam al ya sake cewa haddathana ishaq ibn mansur akhbarana husayn al-ju'fi qala za'ida zakarahu an hisham an al-hasan قال أتينا معقل بن يسار نعوده فدخل عبيد الله فقال له معقل أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ونن حديث دينا معقل gashi da wani lafazin annabi ya ce mamin walin sai amfani da kalmar walin gavna babu wani gwamna babu wani wanda ya shugabanci jama'a ya yali ra'iyatan minal musulmi na wanda ya jagoranci wasu jama'a na musulmi fa ya mutu wa huwa ghashun lahum ya mutu alhalin ya musu magudi ina ma'anan magudi su suna ɗaukan shi bawan Allah ne mutumin kirki ne salihi ne ashe yana tafafuke su ta ƙasa yana ta face dukiyarsu illa harrama Allahu alaihi aljanna sai Allah ya haramta mishi aljanna ma'ana sai Allah ya haramta mishi aljanna ba zai shiga ba kamar giya a ce an haramta maka giya to ga ta kana gani sai a ce an haramta maka kada ka sha kenan to haka duk gwamnan da ya zalunci ga aljannan yana gani sai a ce haramun ne ya shige ta ma'ana ya shige ta ma laifi ne shi bai halatta mishi ma ya shige ta ba kamar yadda a nan duniya a ce giya ga ta kana gani haramun ne ka sha to haka ga aljanna yana ji yana gani yana son shiga ko da zai iya shiga sai aka ce mishi haramun ne ma ya shiga an hana mishi shigar ta fi karfin arzikin shi to sai imam bukhari kuma ya kama na wani babin wanda da shi ne za mu rufe imam bukhari ya ce babu man shaqqa shaqqa Allahu alaihi babin da ke bayani akan wanda duk ya kuntata wa al'umma Allah ya kuntata mishi da wannan addu'a za a rufe ita ce addu'ar rufe karatun nan namu kaji kasar kamar biyar kenan manzon Allah ne ya yi hadisi ya faɗi jawabi addu'a annabi yayi ka san ko limamin anguwarku kai gwamna ko limamin gidan gwamnati ya maka addu'a baka kana jin tsoro to balle manzon Allah ya ɗaga hannu ya addu'a ya ce Allahumma man tawalla shay'an min umuri ummati fashaqqa alaihim fashqiq illahumma alaihi annabi yace ya Allah wanda duk ya jagoranci al'ummata ya tsananta musu Allah ina roƙonka ka tsananta mishi kai ma kuna gani gashi nan yadda dai matsala take faruwa sai yayi gwamnan ya gama gaba ɗaya rana ɗaya sai a ce ya faɗi a bayi ba baki ba kafa ina za a kai shi ba ma za a kai shi Saudiya wurin musulmi ba balle likitan ya ji shi yana nishi ya ce mishi tawakkal alallahi ya gwamna ba za a kai shi ma wurin musulmi sai a kai shi faransa ko jamus in ya tashi cikawa ba ruwansu da su ce ya general qul la ilaha ba abin da ya hada su da la ilaha ya gama cutar mutane to bakar addu'ar annabi ta hau kan shi sallallahu alaihi wa sallam sai kaga a ce ba baki ba kafa ya faɗi an tafi an kai shi faransa an kai shi jamus an kai shi ingila bukhari yace haddathana ishaq al-wasiti haddathana khalidun an al-jurairi an tarif abi tamima abi tamima qala wa junduban wa wa hum wa huwa yusihim ainihin wato wannan ibnu abi an tarifin tarif wanda yake abi tamima yace na je wurin safwan safwan ta sahabi ne da jundub dan abdullah da ainihin suna zaune da almajiran jundub jundub zai rasu sai yake musu wasiya faqalu sai suka ce hal sami'ta min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama shay'an ala gafarta malam cikin wasiyar nan taka muna son in ka ji wani abu daga annabi ka gaya mana qala sai ce sami'tuhu yaqulu naji manzo Allah yana cewa man samma'a samma Allahu bihi yawmal qiyamah wanda duk yayi abu dan aji shi dan riya dan a ji labarin shi to Allah zai daga ambatan shi a filin kiyama in ya so iyakar ladan kenan ya zo ya sai muku lasifika ya sai muku motar wa'azi ya biya muku kaza ya muku aikin alheri dan a yada labarin shi to za a yada labarin shi a inda ma yafi fadin zariyan nan ko yafi fadin Najeriya nan ko yafi fadin duniya nan shine dandalin kiyama a daga shi a shela a ce yayi dama yayi ne dan a fada to an fada sai je wurin waɗanda yake so a fada su biya shi qala wa man yushaqiq yashquqillahu alaihi yawmal qiyama sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace duk wanda ya tsananta wa wasu al'umma Allah ya tsananta mishi a ranar alkiyama faqalu sai suka ce ausina to kai mana wasiya faqala sai yace inna awwala ma yumtinu min al-insani batnuhu farkon abin da za a fara bincikar ka kai da kanka tsakanin kai da kanka shine cikinka me ka zuba wa cikinka farkon abin da za a fara bincikar ka tsakanin kai da Allah shine sallah farkon abin da za a fara bincikar ka tsakanin kai da mutane shine haƙoƙin jini ka taɓa fasa wani kai jini ya zuba ka taɓa kashe wani to haƙoƙin da ke tsakanin mutane rigingimin jini za a fara haƙoƙin da ke tsakanin Allah da bayan shi tsakanin matsalar sallah tsakanin kai da kanka kuma cikinka za a fara bincikawa faman istata'a Allah ya akula illa tayyiban falyaf'al manzo Allah ce wanda duk zai iya kada ya ci komai sai halal to ya aikata haka wa man istata'a Allah yuhala bainahu wa bainal jannati min ukaffihi min damin ahraqahu falyaf'al wanda duk zai iya kar ya ga cewa jinin wani ya sha makance mishi tsakanin shi da shiga aljanna to yayi ma'ana jinin wani ko da daidai da cikin tafi guda baka taba zubarwa ba ma'ana jini kenan komai kankanta shi ka zubarwa da wani zai iya sha makance tsakaninka da shiga aljanna to duk wanda zai iya zama bai taɓa kisan kai ba bai taɓa zubar da jinin wani ba to ya aikata haka قلت لأبي عبد الله من يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جندب قال نعم جندب sai shi mai riwaya yace sai na cewa ainihin ainihin wato baban Abdullahi wane ne yace ya ji wannan magana daga manzon Allah sai yace Jundub dan Abdullahi shi sahabi din to muhallin shahid shine wanda duk ya tsananta Allah ya tsananta mishi to dan haka ku ji tsoron addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ku kula da haƙoƙin mutane sarakunan gargajiya kuke ko masu mulki na siyasa ko kuma ku jama'a yanzu da ke saurare na ɗaliban ilimi ne nan gaba babu mamaki kai ne zaka zama gwamna kai zaka zama darakta kai zaka zama kaza to ɗalibi yana da wata irin aƙida galibi in yana ɗalibi zaka ga akwai imani akwai addini su ne kwamitin mss su ne mss yau fiye da shekara ashirin a najeriya duk ina mss nan na farko wasu yanzu ka je wasu ma'aikatan su ne darakta su ne kaza amma duk sun aji addinin tun da suka yi pass out to sun yi pass out da mss din ita ma to ba mamaki nan gaba zaka zama shugaban kasa ko wani kaza ka yi adalci ka kyautata ka mutunta wa jama'ar ka Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to muna roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya ɗaukaki musulunci da musulmai Allah ya rusa kafirci da kafirai 'yan uwanmu musulmi waɗanda suke yaƙi a ƙasashen ainihin kosovo da ainihin ƙasashen kishmir suke jihadin musulunci allah ya taimake su waɗanda aka karkashe a ƙasashen nan da sauran makamantansu muna roƙon allah maɗaukacin sarki ya ji kansu allah ya zaunar da mu lafiya a ƙasar nan allah ya rufa mana asiri allah ya tsare mutuncin musulmi allah ya taimaki musulunci da musulmai fa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika